أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in uwan musulmi tare da ku muna shaddada godiyanmu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yarda ita muna fata mu samu kyakkyawar dacewa da fahimta mai kyau da ayyuka masu kyawu wanda za su taimakon mu cikin samun nasara a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira da samun aljanna da yarda Allah bi iznihi ta'ala yawan musulmi kamar da muka sani muna nan dai cikin bayanin abin da ya shahi ranar lahira wanda a yau muna son mu karanci menene alaƙa tsakanin duniya da lahira menene alaƙa tsakaninsu mu sani cewa kamar cikin darasi wanda ya gabata mun ɗan fara bayanin wasu al'amurra masu muhimmanci wanda a yau su ne suke bayyana min alaƙa kenan cikin darasin wani zamu yi a yau suna bayyana mun alaƙa sosai tsakanin duniyan nan wadda muke cikinta muke rayuwa a yanzu da ranar lahira wadda za ta zo nan gaba wadda ita ce ƙarshen makoma mu sani farko duniya kamar wurin a zo a yi jarabawa ne wurin zowa ne a ga ƙarfin mutum da dubaran mutum da ƙoƙarin mutum wannan duniya ɗin kusan kama an yi tanadinta ne don wannan shi ne abin da ake cewa da larabci kama ka ce muƙaddama to ita wannan muƙaddama kamar shinhiɗa ce kamar da muka sani an zo ne a ga shirin mutum da ƙudurin mutum wanda wannan abin shi ne zai baka samun gida mai kyawu in ka ba da jarabawa mai kyau ka ci jarabawa to lahira zai zama wurin amsan sakamakon abin da mutum ya shuka shi sai hausa suke cewa wai wannan duniya ɗin kamar wurin shuka ne wurin shuka ne gona ce ta shuka duk abin da mutum ya zo ya shuka abin kwarai ne to wace rana zai girbe shi sai ranar lahira kenan ranar lahira kamar ranar girbi ce saboda haka nan aka ce duniya wai mazra'atul akhira sannan abu na biyu wanda muke iya fahimta cikin wannan alaƙa tsakanin duniya da lahira mu sani cewa masu jin daɗi a wannan duniya ɗin don wasu rashin jin daɗi da suka yi da rashin wadata da suka samu kansu a wannan duniya sai suke jin tsoron cewa ran lahira masu ba masu rabo ba ne wanda babu wani alaƙa tsakanin wai kai mai hali ne kai ɗan sarki ne ko sarki ne kai hamshakin mai kuɗi ne ko kuma ga ɓangaren kai talaka ne kai bawa ne shikenan sai a ce shi wancan wanda yake rayuwa cikin shin daɗi a har lahira ma haka ne a'a Allah subhanahu wata'ala yana cewa wama amuwalukum wala auladukum billati tuqarribukum a wurin wa a wurin Allah inda na zulfa Allah subhanahu wata'ala ya ce babu dukiyoyi ba a takama da dukiyoyi kamar yadda nan duniya ake takama da su a ran lahira ba haka ne ba sannan babu takama da ‘ya'ya da ƙudura da iko kamar yadda ake yi a wannan duniya ɗin ran lahira duka wannan ba su ne za su kusantar da kai zuwa ga Allah ba ba su ne za su jawo maka matsayi a wurin Allah ba shi sa Allah subhanahu wataala cikin wannan aya mai tsarki din cikin suratu saba aya ta 37 yake cewa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribu tuqarribukum indana zulfa sai yake cewa illa man amana wa amila salihan sai dai wanda ya imani kuma yake kyawun aiki kenan nan wurin abin da ake so a shuka cikin duniya menene imani da kyakkyawan aiki ba wai dukiya bane da ‘ya'ya A'a dukiyan nan da ‘ya'ya in za ka iya amfani da su cikin samun imani da kuma ayyuka na ƙwarai a wannan duniya ɗin na'am za su taimake ka amman wai su samun su shine ba da tsira a'a kenan dukiya da ‘ya'ya kamar duk sauran abubuwan da mutum ke iya samu ne cikin duniya in dai zai yi amfani da su cikin imani da ayyuka na ƙwarai to zai samu tsira amma in bai yi aiki da su cikin samun imani da da aiki na kwarai ba to ba zai samu tsira ba shi sa Allah ya ce illa man amana wa amila salihan wannan a ranar lahira za zama to cikin imani cikin aminci cikin aminci da kwanci hankali da samun nutsuwa saboda mi saboda sun yi ayyuka na kwarai sun yi imani kenan mu sani cewa kai talaka kaka damu wai dan a wannan duniya din ka rayu cikin talauci ka sha wahala cikin wannan duniya din kenan a cerar lahira ma za ka sha wahala ba haka ne ba in dai kai haƙuri cikin talaucin ka da bin Allah to kai ne mai samun tsira na'am wasu suna iya zuwa cikin wannan duniya din su ji daɗi kuma su bi Allah da wannan jin daɗin kuma su bi Allah su daure su bi Allah dan su ma jarabawa ce Allah ya musu kada ka yi zaton wai dan suna cikin kuɗi suna cikin arziki da wadata wai ba cikin jarabawa ne su ma wannan jarabawa ce imani samun shi a wurinsu abu ne mai wahala sai wanda Allah ya taimaka kusan ma ana cewa talaka ya yi samun damar ya nemi imani yi ayyuka na imani cikin sauƙi saɓanin mai kuɗi to akwai kuma masu kuɗin masu arzikin masu sarautai wanda suna dagewa da wannan sarautai su samu lahira su ji daɗi wannan duniya ɗin kuma su ji daɗi a ranar lahira shi yasa mu Allah ke cewa dan ya sai na ibada haka nan yake cewa mazan ki cewa mi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kada mu ce kawai muna son Allah ya bamu duniya kawai wa malana fil akhirati min khalaq kar mu yi haka nan kenan kar mu zamanto cikin waɗanda suke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq ranar lahira bai da komi shi dai wannan duniya kawai yana son a bashi komi da komi ya ishe shi kar mu yi haka nan Allah subhanahu wata'ala ya gwada mu hanya maraidaitiya ya gwada mu aqida mai kyau wanda ya kamata mu bi kenan kaga wannan wani bambanci ne tsakanin duniya da lahira alaƙa da ke tsakanin su. nan wurin ba kenan alaƙa tsakanin ayyuka ko kuma abin da Allah ya ba mutum ba su ne ke ba shi. damar wai ya ce har lahira ma misali shi ne maɗaukaki don ina da kuɗi shi ke sai in ce aini ko a lahira ma ni mai tsira ne mai samun tsira ne kamar da mutane da dama suna irin wannan tunanin wannan kuskure ne shi yasa Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa sannan mu sani abu na uku wanda ya kamata mu sani shine akwai wasu masu tunani shi kuma shi ma wanda shi ma bai da kyau wanda suna ganin a nisanci duk wani daɗi na duniya in dai mace yana sayan shi daɗin lahira in dai har mutum yana son ya ji daɗin lahira ya samu wannan jin daɗin na ranar tashin kiyama dole wai sai ya yi watsi da duniya alali Allah bai ce haka nan ba babu inda Allah ya ce kai watsi da duniya sai ma wurare da dama wanda yake cewa duniya tana iya zama hanya ta samun lahira da wannan duniya ne muke samun lahira muke samun jin daɗi na wannan duniya wadda za ta zo shi yasa manzon Allah shi ma yayi ta'akkadawa cewa kar mu aje duniya gehe mu ce a'a wai lahira kawai muke tunani shi yasa ba ruwanmu da wani jin daɗi mu duba misali Allah misali sanan da ya ta kawo mu ya kawo mu annabi Suleiman har mulki Allah ya bashi wanda babu irin shi ya roƙa Allah ya bashi mulki wanda la yan baghi li ahadin min ba'di ya roƙi an ba shi mulkin da ba ba wani ba irin shi bayan shi annabi suleiman kai ga mutane da dama nan wanda sun yi arziki kuma sun samu tsira a ƙasashen da muke ciki ba a rasa irinsu ba lalle ba ne na'am ana iya cewa mafi yawa wanda suka samu kuɗi za gani shaidan ya hiya wadararsu su ya yi ɓata musu tsari cikin neman kuɗin ma da zai sa su su ci gaba da yi sai suna gamawa hada haram wanda da inda kuɗi suka gama da haram to samun tseren mutum zai yi wahala saboda duk yana gamawa shi yasa maka gani wani in yi ɗauki wani kasuwanci na haram ko min ka nuna mishi abin nan haram ne ka sake shi zai ce maka ai duk aksarin kuɗin da yake samu mafi yawancin kuɗin da yake samu ta wannan hanyar ne in ya bar shi kenan kamar an ce talauce shi kuma ya riga ya yi kwana da talauci bai san ya ƙara koma ma talauci saboda ya shi talauci ba daɗi a taƙaice dai mu sani wannan duniya ɗin ba abin ƙaurace ma ba annabi kuma ya nuna kuma an taɓa kawo shi mazancen wasu wanda wai su ha'auratayya ba su ba ruwansu da wani jin daɗin duniya alhali wa ya ce Allah bai ce haka nan ba ina dalilin su wanda Allah ya ce ai watsi da duniya ina ina inda Allah ya ce haka nan ba su da hujja kenan Allah bai hana mutane su nemi duniya ba ko nema shi yasa ake cewa mutane ku duba akwai wasu mutane kashi biyu ne wasu na neman duniya don ita duniya wasu na neman duniya don lahira to wannan kashi na biyu shine Allah subhanahu wata'ala yake so mutane su zamu ku nemi duniya dan lahira ma'ana dan lahira ana ne dan Allah dan taimakon addinin Allah dan samun damar biyayya da kyawo cikin wannan hanya ta Allah babu wanda zai taimaka wai wannan haramun ne kenan mu sani cewa kuma ba a wannan shi ma kuskure ne ba a watsi da duniya a ce saboda duniya wani abu ne wanda Allah ma bai ɗauke ta bakin komi ba ba kowa bace. shi yasa duk wanda aka gani na da alaka da ita sai a ce ai shikenan ya saki hanya har ma kana samun malamai saboda suna kiran kansu mabiya annabawa ne sai a zanki zargin su a gida muna da kuskure a wannan ƙasashe namu na afirka musamman ba ni cewa wasu mutane ba su da irin wannan tunanin amma dai musamman mu a wurinmu malami a gashi da mota za a ce ba malami ba ne wai shi kenan ya saki hanya Allah kenan ita duniya dole ka sake ta inda kana son ka kama Allah alhali ba haka ne ba in ji ya ce to wanda bai da hujja bai kamata ya zanki nuna mutane ba riko da duniya kamar waɗanda mai ƙatin kuskure kai in ba ku wani misali akwai wadda ko kuma wanda suke da aƙida cewa kai daidai da zobe wannan suka ga malami ya sanya ana ganin kuskure ne ana ganin ya hita daga hanya alhali ba zobe ba malami yana in mallaka gida babba mai kyau mota mai kyau abin rayuwa masu kyawu in dai har wannan ba zai iya nisantar da shi daga Allah ba kuma ya koya mutane da rasi cewa suna iya neman duniya da lahira amma ba ana neman duniya ne don duniya ba wannan shi ne kuskure wannan duk wanda ya haka nan ya haita daga hanya sannan mu sani abu na gaba wanda ya kamata mu kawo duk da lokaci ya kawo ƙarshen shi Shi ne. dangane da abin da ya shahi shi ma wata alaƙa tsakanin duniya da lahira wanda shi wannan alaƙa mu sani haƙiƙanin alaƙa kamar yadda malamanmu na tafsiri suka nuna cewa akwai alaƙa mai ƙarfi ta haƙiƙa wadda mu mutane ba mu iya ihsasinta ba mu iya gane ta kamar misali lada da ake cewa lada da zunubi za ka yi aiki a wannan duniya ɗin a ce kana da lada wannan lada yaya ne take mini ne take ko da ke a takaice mutum yana gane amsa yanzu mutum mutum ne ya samu jarabawa za ka ji an ce ya samu misali a ce ya samu in ɗari bisa ɗari ne a ce ya samu tasa'in da takwas cikin ɗari misali yana daga cikin manyan manyan wanda suka samu daraja mai kyau ko ma ya samu ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗarin nan za a cewa ka gani ai ba wani abu ne ba wanda za a miƙa mashi sai dai ya rubuce ki abin a wannan kenan na duniya namu to a ran lahira akwai wani abu da ake ce lada da zunubi wanda cikin darasi da gaba za mu kawo takaitaccen bayani dangane da abin da ya shahi irin wannan alaƙa ɗin ta haƙiƙa tsakanin duniya da lahira bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin